Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 22 ga watan Nuwamba shekarar 2018 kan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuwa ana jinmu ne ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba, Baba kuma kiri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa ƙasar Saudiya ji Laraba domin taimakawa wajen rage farashin mai kwana ɗaya bayan da ya ce Amurka ba za ta juya wa Riyadh baya ba. Kana yau ake bikin cika ciki a nan Amurka ranar da Amurkawa suke haduwa da dangi su zumunci a wajen gagarumar walimar dare da ake gasa talotalo da kuma dafa waɗansu iri-irin abinci da ba safai ake dafawa ba sai wannan rana. To bayan kun gama jin labarin za ku ji cewa an kammala taron manyan hausoshin mayakan sama na duniya da aka yi a birnin Abuja inda aka tattauna abubuwa da dama ciki har da batun Boko Haram. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan ke cewar Boko Haram ba wai matsalar Najeriya kaɗai ba ne, amma damuwa ne na duka duniya. Za ku kuma ji cewa an gano cewa wasu masu sayar da kayan abinci suna amfani da sinadarin sniper wurin adana wake domin kaɗai lalace, lamarin da ke jefa rayuwar masu cin wake a Najeriya cikin haɗari. Magana a sa sniper a wake wanda ya wannan ya yi kuskure amma duk manomi mai ajiyar wake akwai magani foda wadda ake saye a sa ma wake na ajiya wakilinmu umar faruk musa ya tattauna da ministan tsaro a najeriya mansar dan ali akan sabbin hare-haren da boko haram ke kaiwa a wasu sassan arewa maso gabashin najeriya bayan haka alheri grace abdu na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai mun fara jin cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa kasar Saudiya jiya Laraba domin taimakawa wajen rage farashin mai kwana ɗaya bayan da ya ce Amurka ba za ta juya wa riyad baya ba duk da alhakin kashe ɗan jaridan nan na kasar Saudiya da ke zaune a nan Amurka. Daga wurin shakatawarsa da ke Florida, Trump ya yabi Saudiya wanda bayan Amurka ita ce kasar da tafi kowace sai da albarkatun mai a kasashen ƙetare. sabili da tura ɗanyen mai isasshe a kasuwannin duniya da ya taimaka wajen daidaita farashin mai. Kafin ya tashi daga Washington zuwa hutun ranar cika cikin, Trump ya shaidawa manema labarai a fadar White House cewa batun tsaro da tattalin arziki sun fi batun kare hakkin bil'adama muhimmanci ya kuma ce juya wa kasar saudiya baya duk da kashe jamal kashoji da ake zarginta da aikatawa zai zama wani babban kuskure sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo a wata hira da tashar rediyo ta birnin kansas ta yi da shi ya kare matsayin trump na goyon bayan saudiya yayin da ya ce amurka ta kakaba wa mutane goma sha bakwai da ake kyautata zaton suna da hannu a kashe kashoji takunkumi gwamnatin shugaba trump ta ba da karun da aka girke a kan iyakar amurka da mexico izinin gudanar da waɗansu ayyuka da suka jibinci aikin 'yan sanda kuma idan ta kama su amfani da ƙarfi sakataren tsaro jim mattis ya ba manema labarai tabbaci jiya laraba cewa ya samu umarni ɗauke da sa hannun babban hafsan fada white house john kelly ba daga shugaba trump ba na sakarwa da karun kota su gudanar da aiki jaridar new york times ta buga rahoto jiya cewa wata takarda da ta fito daga hukumar tsaron cikin gida na nuni da cewa jami'an tsaron kan iyaka ba sa fuskantar wata barazana sosai daga bakin haure mai yiwuwa ne a kalubalanci ba sojojin izinin gudanar da ayyukan 'yan sanda a kotu rundunar sojin ƙasar kamaru ta ce ta ceto ɗalibai tara da aka sace daga makarantarsu a ɗaya daga cikin yankunan da ake amfani da harshen ingilishi inda ake fama da tashin tashina. wannan ne karo na uku da aka sace ɗalibai daga makarantu a yankin da ake amfani da harshen na ingilishi cikin wannan watan babban jami'in soji ntowo ndong kabalin ya ce sojoji sun kashe 'yan bindiga da dama jiya laraba a fafatukar kwato ɗaliban tara da aka yi garkuwa da su tare da malamin su ya ce sauran mayakan da suka yi garkuwa da su sun arce have been seized. Four neutralized, among them the head of the team. Ya an kwace bindigogi tara, sojoji sun kuma lalata kekuna uku suka kuma kona sansanin mayakan. Chamberlain ya ce an jiwa malamin rauni lokacin da ake kokarin ceto su. 'Yan bindiga sun sace ɗaliban ne da malamin su ranar talata da yamma daga makarantar da ake amfani da harsuna biyu wadda ke kumba wani birni da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar Kamaru. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau ake bikin cika ciki a nan Amurka, ranar da Amurkawa suke haɗuwa da dangi su zumunci a wajen gagarumar walimar dare da ake gasa talotalo da kuma dafa waɗansu iri-irin abinci na musamman da ba su fai ake dafawa ba sai wannan ranar. wani labari na nuni da cewa bikin cika cikin dai ya samu asali ne a shekarar 1921 lokacin da mutanen da suka yada zango a nan amurka suka yi bikin samun nasarar yin girbi na farko ta wajen harba bindigogi da mesa ruwa a plymouth jihar massachusetts karar bindigar ta tada hankalin waɗanda suka fara zama a wurin sabili da haka suka fito domin su ga abin da ke faruwa da yake ba su iya komawa inda suka fito nan da nan ba sai aka rika girke-girke ana zama ana ci tare mai yiwuwa kuma da naman talotalo kasancewa akwai talotalo sosai a tsohon yankin na plymouth ko da yake amurkawa suna bikin cika cikin ranar alhamis ta hudu ga watan nuwamba masu ilimin tarihi ba za su iya faɗin ainihin ranar da aka fara zaunawa domin nuna godiya ga allah tare da iyalai ba sai dai a shekarar da da da sittin uku lokacin yakin basasa shugaba abraham lincoln ya mai da ranar ta kasance ranar hutu ta ƙasa da nufin haɗa kan ƙasar da yaƙi ya rarraba kawunansu bisa shawarar wata mace sarah josepha hale editar wata fitattar mujallar mata. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla an kawo ƙarshen babban taron manyan hafsoshin sojojin sama na ƙasashen duniya da aka yi a abuja dangane da yadda za a fidda sabbin dabarun yakar ta'addanci da 'yan ta'adda wakilinmu hassan mai da kaina ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana manyan hafsoshin sojojin sama na kasashen duniya da sauran kwararru kan sha'anin tsaro sun shafe kwanaki uku a nan abuja suna karawa juna sani kan tunkarar yaƙi da 'yan ta'adda. Boko Haram is not a Nigerian problem alone. It's a global problem. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar ke cewar Boko Haram ba wai matsalar Najeriya kaɗai ba ne, amma damuwa ne na duka duniya. A saboda haka nema muka tattaro manyan hafsoshi daga ƙasashen duniya da a baya suka yi fama da irin wannan yaƙi ko kuma suke yi a halin yanzu saboda su fahimci abin da mu muke yi, mu ma kuma mu nazarci yadda suke ko kuma kuma suka yi nasu yakin da yake wannan taro an yi ta jaddada muhimmancin aiki tare tsakanin sojojin na kasashe na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin sama na kasar jordan major general yusuf alhainati ko ta za su tunkari wannan aiki tare. Uh, za mu yi aiki tare don ƙara inganta alakar cin moriyar juna ma'ana duk inda sojojin saman najeriya za su amfana daga sojojin sama na kasar jordan sai mu yi aiki akan wannan haka zalika duk inda sojojin sama na kasar jordan za su amfana daga takwarorinsu na nigeria to nan ma za a mai da hankali a kai duba da yadda taron ya tattaro manyan kwamandojin sojojin sama na kasashen duniya daban-daban ko nigeria za ta koyi wani abu tambayar kenan da na yi wa tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya eya marshal al'amini da gash ka san shi sha'anin yau da gobe duk da abin da ka koya in ka zo ka sa shi a practice a sama da ƙasa da yaƙi da taimako da wani abu to dole ne akwai lokacin da za a yi kuskure a nan a yi kuskure a can to su kuma wa'annan su ma sun sha irin wannan faman matsaloli a ƙasashen sun riga mu samun irin wannan matsaloli a gam namu dai yawanci na boko haram ne to saboda haka muke so mu gani ko kirawo su gayyatan su da aka yi cikin nasu abun da suka suka sami experience su masu kyau da maras kyau da kuma inda kila za su iya koya mana yadda za a iya yin amfani da me ce eh, da shi tactics ɗinsu da sumi da komi abubuwa da dama za mu iya samu za a koya daga wurinsu Hassan mai na kai muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kuma da gaida Hassan mai na kai Wasu masana harkokin tsaro da yaƙi da ta'addanci na ci gaba da bayyana damuwansu akan hare-hare da ake kai wa sojojin Najeriya arewa maso gabashin Najeriya. Dama can masana harkar tsaro suna kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya yi garan bawul a harkar tsaron Najeriya. wanda ake ganin rashin yin hakan ne ke mai da hannun agogo baya a yaƙi da ta'addanci. ministan tsaron najeriya mansar dan ali ya bayyana wa umar faruk musa nasarori da kalubaloli da sojojin najeriya ke fuskanta a yaki da 'yan ta'adda irin wannan yaki na 'yan ta'adda yana da sarƙaƙƙiliya ko yaushe in an rufe nan sai ka gana ya buɗe kasan tun farko maganar multinational joint tax force da na kasashen kamaru chadi da niger da nigeria da suka haɗu ya yi babban taimako a kai kwanan nan mun dan samu takaddama da gefen cadin nan kamar su ma suna da wasu matsaloli so sojojin da suke ta nan gefen sun kwashe su sun mai da su wani waje amma dai abun yana under control mun dan samu kamar bangaren ya buɗe ta wajen eh, gefen cadin nan so sun samu galaba shigowa ta wajen gefen amma dai muna nan muna yin kokarin mu ga abin da za mu iya yi cikin ɗan lokaci kaɗan. A daidai wannan lokacin ma ana ta kuka cewa wasu sojojin Najeriya sun yi shekara wa shekaru a gaban daga saɓanin ƙa'idar da ayyukan yaƙi ya shimfiɗa. wasu haƙoƙinsu ma ba a biyan su. Zaman sojojin Najeriya na cikin sumawa matsalolin da muke fama da shi saboda kuma abubuwan da suke faruwa a Najeriya. Yanzu ina magana da kai kamar muna da wajen soja dubu a Zamfara ko kusan haka. Da Delta na nan muna da wasu wurare da yawa. Abubuwan da yake faruwa ko ka ɗauko soja daga wani gefe in ka ɗauke shi ma za ka mai da shi wani gefe. Dubawa ne wanda muke duba cewa cikin ɗan shekarun nan guda uku muka yi ɗan ƙoƙari muka ƙara yawan sojoji. amma bai isa ba so ana cikin ɗauka ko yaushe kana jin cewa ana maganar recruitment recruitment amma shi training na soja ba abinda zaka iya ɗauka ka ce cikin wata ɗaya ga abinda zaka iya ɗauka ba saboda akwai lokaci da sai sun yi sannan za su kware a kai su wajen wajen fama so ta hanyar da muke tunanin rage wannan pressure din na wannan zaman na dauka mu sojoji da yawa amma ba haka ɗan take ba akwai matsalolin budget da sauransu waɗanda kuma ba wai ko kana son ka ɗauki sojan da yawa so duk irin waɗannan abubuwa waɗanda abubuwan da muke dubawa ne muke gani cewa a dai cikin shekara uku nan da an yi rawan gani allowance abu kaɗan ne guda ne cikin kashi ɗari na abubuwan da ake yi ma soja. ka san sanda shugaba buhari ya zo ana magana cewa ba za a riƙa yin kwangiloli ba a wurin sawo makamai amma yanzu kwangiloli ake yi sannan makaman nan da ake kawa ba ƙurewar ƙarfi ba ne saboda ana ganin yan kungiyar boko haram dinnan makaman da suke da kila yafi karfin na sojojin najeriya wannan matsalar makamai na zamani waɗanda mota ɗaya za ta iya aikin soja arba'in ko hamsin a lokaci guda ba ganin rashin suna kawo yan matsaloli eh, eh, in kana magana kayan soja kakkai magana abin ga tunda ba ka san wane ne wane ne ba in ka ce sun yi mu kayan aiki wannan ba magana ba ne amma in ka ce wani bi suna ɗaukan namu ko su ƙone ai hasara ce yanzu in ka duba tsakanin shekara uku nan waɗanda muka rasa a akan wuta an kona su sun kai ɗaya bisa uku. Janar Manson Dan Ali kenan ministan tsaro na Najeriya ta tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Hukumar kare hakkin masu sayan kaya a Najeriya ta CPC ta gargaɗi jama'a da su ɗaure wake sosai kafin a dafa saboda sanadari mai guba da aka gano ana amfani da shi wurin adana waken. Ga Hauwa Umar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. An gano cewa wasu masu sai da kayan abinci musamman wake kan yi amfani da sinadarin sniper na kashe kwari domin adana shi. Dama dai akan yi amfani da hoda domin adana kayan abinci, kamar yadda wani manomi mai suna Ibrahim Ismail Kurfi ya shaida min. Magana a sa sniper a wake wanda ya wannan ya yi kuskure. Amma duk manomi mai ajiya wake akwai magani ko da wadda ake saye a sa ma wake na ajiya. Ko da masara in dai za a daɗe ta ta daɗe to akwai hoja da ake sa mata maganin ƙwarin nan saboda shi wake in ba a sa mai hodan nan ba to bai zuwa ko ina zai yi ƙwari ya lalace. Na nemi sanin ko mutane suna da masaniya game da hakan da kuma jin yadda suke sarrafa wake ga abin da Muhammad Sanusi Idris ke cewa. Na san da ana sa mata magunguna saboda ƙwari yadda suke cin wake amma gaskiya dai maganar sniper nan ban samu cikakken yadda ake sa sniper ba. Gaskiya dai har dai maganar sniper ɗin da gaske yana sa sniper din nan a ga sai ja illa ga al'umma saboda sniper shi magani ne na kashe kwari kamar su su da sauran su kudin cizo haka in ya samu dan adam ya ci zai lalata masa hanjin cikin sa bisa wasu abubuwa sunana munira ahmad abdullahi gaskiya dai in zan dafa wake ya danganta da irin abin da zan girka da waken ni na fiye yin miyan wake dole sai an bare an sa a ruwa an jika in bawon suka dan babbako aka bare sannan sai a zo a dafa in an ce abu an sa mai guba in dai ya shiga wuta ko da guban yana da karfi sosai yana ragewa in ma ya kai 100% zai iya ragewa har zuwa ya dawo 10%. Hukumar kare hakkin masu sayan kaya CPC karkashin jagorancin Babatunde Erukera ta fitar da wata sanarwa da ta ce babu shaidar cewa masu amfani da sinadarin sniper a wake na yi ne domin cutar da masu saya amma dai sinadarin na da hatsari kuma zai iya cutarwa. Jami'ar hukumar ta cpc gamba liman ta yi ƙarin bayani game da dalilin da ya sa hukumar ta ja hankalin mutane game da wannan batu da kuma yadda za a shawo kan al'amarin hukumar ta ja hankalin mutane ne saboda kyautata zagan da ake yi kan wannan sinadarin sniper din wanda aka fi sani da suna fiya-fiya zai iya jawo illa ga lafiyar dan adam cpc ta fitar da wani takarda da ake ce ma advisory tana shawartar jama'a da cewa idan suka siya wakensu. su ɗauraye shi da kyau sannan a yi parboiling watan kama a ɗan tafasa shi na wani ɗan lokaci kenan sannan a zubar da ruwan nan na fari kafin a yi mashi dahuwan nuna kowane irin kayan abinci idan aka siya za a yi amfani da shi a ɗauraye shi da ruwa mai kyau akan samu rasa rayuka sakamakon cin abincin da ya gurɓata da guba daga maganin kwari rahotanni a lokuta da dama sun bayyana yadda mutane suka rasa ransu sakamakon cin kosai da aka adana wakensa da guba Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Hauwa Umar waɗannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Allah ya Allah na Allah ni Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makonni biyu da suka gabata shirin domin iyali ya kawo muku labarin sace waɗansu mata uku a jihar Zamfara da suka hada da waɗansu 'yan biyu da suke shirin aure. Waɗanda suka yi garkuwa da su sun buƙaci a biya naira miliyan goma sha biyar kafin a saki 'yan biyun. Daga baya kuma suka yi barazanar kashe su sabili da bisa ga cewarsu wasu wa'adin da suka ɗiba na sakin 'yan matan ya cika. Lamarin ya ƙara tada hankalin jama'a yadda ake yada wani sautin murya ta ɗaya daga cikin 'yan matan nan tagwaye da wasu 'yan bindiga suka sace a jihar Zamfara wanda 'yan bindigar suka kira tattaunawar bankwana da 'yan uwanta. a sautin da ɗaya daga cikin tagwayen cikin kuka ta bayyana irin azaba da hukubar da suke fuskanta tare da roƙon dan uwan nata da cewa a bi duk hanyar da ta dace domin ceto su daga 'yan bindigar da ke barazanar halaka su kamar tabbatarwa ɗaya daga cikin masu garkuwa da tagwayen a sautin ya tabbatar wa ɗan uwan tagwayen cewa za su kashe ɗaya daga cikin su saboda daɗewa da aka yi ba a biya kuɗin fansar su ba da adadin su ya kai naira miliyan goma sha biyar. wannan ya sa masu hali baiwa a ciki da wajen jihar zamfara suka yi karo karo suka haɗa kuɗin da 'yan fashin al'umman suka bukata kan 'yan biyun aka kuma dace bayan biyan kuɗin aka sako su. wakilin murtala faruk sanyina yana bin diddigin wannan lamari ga kuma rahoto da ya haɗa mana rahotanni daga jihar ta zamfara sun ce an sako hassana da usaina da yammacin asabar bayan da aka biya kuɗin fansa da adadin su ya kai miliyan goma sha biyar da aka sami tarawa tare da taimakon wasu ɗaiɗaikun jama'a har ma da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar ta zamfara to sai dai da sauran rina a kaba domin kuwa an sako tagwayen ne kaɗai ba tare da 'yar uwarsu sumayya ba wacce aka sace su tare a gidan aurenta a garin na dauran na zanta da ɗaya daga cikin 'yan uwan yaren abubakar muhammad zurmi to a gaskiya dai 'yan matan nan guda biyu an tagwaye dai aka samu ita sumayya tana can kuma sumayya dai kana ɗaya aka yi mata aure yanzu kuma tana da juna biyu yanzu haka so ita ɗaya yanzu ta rage can da ita da mutum uku ya zan su hudu kenan wanda aka ɗauka ne da garin dauran to shin bayan an riga an biya kuɗin fansa da suka bukata me yasa kuma ba su saki ita sumayya ba ai ko tun farkon magana ma ana suna magana ne akan cewa ita sumayya za ta ba da miliyan ɗari da hamsin su yan tawaye za a ba da miliyan ɗari kowane farashin shi daban-daban ne suka yi so mm. yake aka ana kokarin a ga cewa an haɗa gaba ɗaya an su su wanda dai suka garkuwa da su sun ki yadda da haka sun ce dole dai su yan tawaye nasu daban sumayya da ta daban sauran waɗannan yan ƙananan yaran su ma biyu daban shi ma wancan siraji shi ma nashi daban a can baya sun yi barazanar kashe ɗaya daga cikin tagwayen shin kuna da tabbacin cewa ita sumayya tana nan a raye tare da su eh, lallai tun da shekaran jiya can ma ai baban da shi abakar yusuf ya yi magana da ita kwanan baya ma haka suka ce muna za su kashe za su kashe za su kai suna tare tarin dai ne amma duk da roƙon da muke mahu cewa da Allah su yi hankuri a ga cewa dai an samu abin da za a samu to alhamdulillahi bisa roƙon Allah da ake ta yi na al'umma da kuma bayan Allah da suke ba da gudunmuwa mun dai samu yanzu annan guda biyu yaran din to a yanzu menene makomar ita sumayya da ke hannun yan bindigar har yanzu to sumayya dai dai mu neman addu'a ga al'umma gaba ɗaya da aka yi roƙon Allah annan bayan Allah da taimakon da mutane suka yi wanga yaran su ma suka yi toto muna roƙon Allah sauran da suka rage su ma su fito domin abun gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abun ya wuce duk yadda ake tsammani duk muka yi magana da sumayya kuka take yi tare da su cewa suna za su kashe ta za su bi kuma mun yi magana da su cewa za ba su miliyan uku na musumayya mun yi da za mu yi wallahi da mutanen sun ki suna ta wasu surutai da zage-zage ma suke muna. Masu garkuwa da mutane sun sace tagwaye ne da ke dab da shiga dakunan auren su a watan da ya gabata sa'ad da suka je garin dauranta karamar hukumar mulkin zurmi domin shirye-shiryen auren su inda aka yi awon gaba da su tare da 'yar uwarsu sumayya. To sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin yanayin sakin 'yan biyun da kuma yadda suka yi rayuwa na tsawon wata guda a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su. Mu kuma nemi sanin halin waɗanda suka baro baya suke ciki. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. yanzu bari mu koma harkokin siyasa a najeriya inda a hukumance 'yan takara suka fara yakin neman zaɓe a babban zaɓe na ƙasa da za a gudanar shekara mai zuwa shirin domin iyali ya yi hira da 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar allied congress party ta najeriya acpn tsohuwar mataimakiyar babban bankin duniya har wa yau tsohuwar ministan ilimi a najeriya wato dr obi ezekwesili A cikin doguwar hirarsu da abu Madina Dauda, Madam Obi ta fara da bayyana abin da ya bambanta ta da sauran 'yan takara. My concept of governance is um, when leadership is presented in ways that build the right institutions. Obi ta ce, yawan jama'a masu basira da karfin hali da Najeriya ke da su, ya sa dole idan ana buƙatar shimfiɗa farkin ci gaba, a bullo da dabaru da za su sa 'yan Najeriya su samu damar yin amfani da basirar da Allah ya ba su. su gwamnati za ta buɗe musu kofar samun jari mai yawa da zai tasiri a bunƙasa tattalin arziki. My reason for joining is that I want us to be a society where there is inclusion. So the fact that you're a young person or you're a young woman should not preclude you from the opportunities that our society can offer. Madam Ezekwesili ta ce idan har ta samu nasarar cin zaben za ta shimfiɗa da irin dabarun da ta yi amfani da su lokacin da ta yi aikin minista domin kawo sauyi irin na zamani da zai sa Najeriya ta jera kafaɗa da kafaɗa da takwarorinta da suka riga suka ci gaba. To ko yaya Ezekwesili za ta ayyana salon mulkin jam'iyyar APC? Obi ta ce. Is a project rescue Nigeria. Nigeria is in a precipitous place. this. We can't afford to all just be gazing while the same set of political class that produced this failure will keep perpetuating themselves. They Obi the question ita ce yin mulki ba wai mutum ba ne, ba wai halin mutum ake bi ba. Ya kamata ne 'yan ƙasa su taru su haɗa kai, su nemi irin abubuwan da ka kawo musu ci gaba ba tare da yin tashin tashina ba. To ya za ki ja hankalin 'yan Najeriya su yadda da ke ganin cewa kina cikin waɗanda suka yi mulki a shekaru goma sha shida da PDP ta yi. The people who were politicians in government, but some of us were simply technocrats who entered into government because we practice a presidential system of government. So I faced the work that I went into government to do. Na kalli lokacin da na yi aiki a matsayin lokaci da zan ba da gudumawa ta domin gina Na taka rawa a fannoni da dama, kamar fannin tsara hanyoyin farfado da tattalin arzikin da fannin shawo kan harkar wutar lantarki. Zan ce na yi aiki tukuru. I have been sacrificial in the way that I have led in my country. I had to take a 90% cut in salaries. Na sadaukar da kai domin in bauta wa ƙasata. Babu yadda za a yi a haɗa ni da waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen wawu da kuɗaɗen ƙasa. Ba za a haɗa ni da su ba. Ko a albashi na karɓi kashi goma cikin ɗari ne na albashi na kuma in kin lura bayan da na gama aikin minista na koma aiki a babban bankin duniya. Ina cikin waɗanda suka yi mulki da gaskiya To ya Eza Kwesile za ta ayyana mulkin jam'iyyar APC? Oh, it's, it's not about what, what I like because it's not personal. It is the fact that you and I must stand for something. It is that any government whatsoever the, that that they must be accountable to their citizens and they must produce results of governance. Obi ta ce gwamnati ba mutum ɗaya da halayensa ba ne na ko in so shi ko in ƙi shi. Gwamnati salon mulki ne. Kowane gwamnati ya kamata ya amsa sunansa ya ba wa al'umma abubuwan da za su kyautata musu rayuwa ya kuma gina su a tafarkin ci gaba. Idan kin duba za ki iya yin hulɗa da mutane da ke gwamnati ko da ba kya son gwamnatin. Mu ne ya kamata mu zayyana wa gwamnati abin da muke so. Wani maki za ki baiwa wannan gwamnati na jam'iyyar APC? I would say that they have performed below average. In every, they, the president talked about economy below average. They talked about security below average. He talked about fighting corruption below average. suna tsaka tsaki domin wannan gwamnatin bai burge ni ba ba irin wannan rawa ya kamata su taka ba kuma gashi har suna ma da niyyar dawowa su dawo su ne kin ce buhari bai burge ki a mulki ba me za ki faɗa akan abubakar atiku they are the same thing. It, anything born of the political class that we have known is the same. APC, PDP. There is no and. It is APC, PDP. They share the same umbilical cord. dukkansu ɗaya duk wanda ya taɓa shugabanci a ƙasar nan dukkansu ɗaya suke dukkansu cibiyarsu ɗaya dukkansu 'yan biyu ne da ba za ki iya raba su ba su ne suka sa wannan ƙasa cikin halin da take ciki dukkansu iri ɗaya suke ina nan zan yaƙe su a lokacin yaƙin neman zaɓe kuma salon mulki na zai zama mulki na gaskiya ni zan zama shugaba da za a yi alfahari da ita in ji madam obi ezekwesili yadda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mai bibiya kan zaben tsakiyar wa'adi da aka gudana a nan Amurka da mata da dama suka sami nasara domin neman darasin da mata a Najeriya za su koya a zabuka da ke tafe. Kafin nan a madadin wakilanmu Murtala Faruk Sanyinna da Madina Dauda da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To madalla yanzu kuma za mu kawo muku labarai ne amma a wannan karo a takaice. shugaban amurka donald trump ya gode wa kasar saudiya jiya laraba domin taimakawa wajen rage farashin mai kwana ɗaya bayan da ya ce amurka ba za ta juya wa riyad baya ba duk da alhakin kashe ɗan jaridan nan na kasar saudiya da ke zaune a nan amurka daga wurin shakatawarsa da ke florida trump ya yabi saudiya wanda bayan amurka ita ce kasar da tafi kowace sai da albarkatun mai a kasashen ƙetare gwamnatin shugaba trump ta ba da karun da aka girke a kan iyakar amurka da mexico izinin gudanar da waɗansu ayyuka da suka jibinci aikin 'yan sanda kuma idan ta kama su amfani da ƙarfi sakataren tsaro jim mattis ya ba manema labarai tabbaci jiya laraba cewa ya samu umarni ɗauke da sa hannun babban hafsan fada white house john kelly ba daga shugaba trump ba na sakarwa da karun kota su gudanar da aiki. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan safiyar sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin sai wanda ya shirya ya ba da umarni Malam Sidi da injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.